Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan 28 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. a jamhuriyar niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya koma kiri ne tare da sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Sakataren tsaron Amurka ya ce haraba da Amurka ba za ta amince Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya ba. wata kotun faransa ta ɗaure mataimakin shugaban ƙasar equatorial gini ɗaurin shekaru uku da kuma taron miliyan 35 yankin catalonia na ƙasar spain da a da yake da matukar yanci yanzu ya koma ƙarƙashin ikon hukumomin ƙasar andalusian da ke madrid To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wani mummunan hatsarin mota da aka yi jiya a jihar Doson jamhuriyar Nijar inda mutane 25 suka mutu nan take abin da ya kai ga gwamnan jihar Doso din ya gargadi direbobi yana cewar su rage garaje ta ce ya ka gangare ba ka san abin da ta yi ba ka ce sai ka wuce wurin nan da karhi dan kana da karhi kenan wanda bai da karhi ka san wani kai da shi Allah ba su makwancin kwarai a najeriya kuwa hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ne ta lalata tabar wiwi masu ɗimbin yawa da ya kai ton goma sha hudu kuma muna ɗauke da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce har abada Amurka ba za ta lamunta Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya ba. Jim Mattis ya faɗa yawa sabara birnin Seoul na Koriya ta Kudu cewa matsa hannun da Koriya ta Arewa take yi na mallakar makaman nukiliya da makamai masu linzami suna zagon ƙasa ne ga tsaron ƙasar maimakon kare ta. sakatare matis ya gargadi koriya ta arewa cewa ta gane karfin sojin ta bai kai karfin sojin amurka da ta koriya ta kudu ba matis ya ce babu tantama duk wani hari da aka kai wa amurka ko kawayenta za mu yi galaba a kan maharan kuma duk wani harin nukiliya da koriya ta arewa ta kai za ta fuskanci martanin soja mai tsanani kuma gagarumi sakataren ya sake nanata abin da yake ta faɗi a duk ziyarar da yake cikin mako ɗaya a asiya cewa amurka ta gwammace ganin diflomasiyya ta yi aiki wajen warware wannan rikici mattis da babban hafsan hafsoshin amurka janar joseph danford yawar sabar suka gana da takwarorin aikinsu na koriya ta kudu gana ta farko tsakanin jami'an kasashen biyu ta fuskar tsaro tun bayan da sabon shugaban kasar na koriya ta kudu ya kama aiki ziyarar da sakatare matis yake kaiwa yankin asiyan sun hada hadaya da zango da ya kasashen thailand da kuma philippines A Faransa wata kotun ƙasar jiya Juma'a ta ɗaure mataimakin shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodorin Obiang ɗaurin shekaru uku wadda ba sai ya zauna a gidan fursuna ba, wato ɗaurin je kaka gyara halinka saboda satar dukiyar jama'ar ƙasar da kuma ɓadda sawunsu inda ya sayi gidaje da ƙadarori a Faransa. Theodorin Obiang shine ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodoro Obiang. hakanan kotun ta ce shi tarar dala miliyan 35 wadda shi ma ba sai ya biya ba hakanan kotun ta ba da umarni a kwace dukkan gidaje da kadarorinsa da ke kasar mallakar sun hada hada wani gini mai dakuna ɗari da da wani gida wadda kudinsa dala miliyan ɗari da da uku kusa da fitacciyar unguwar da ake kira champs elise da kasar ta equatorial gini take ikirarin ai ginin na jakadanci ne wannan shari'a ita ce irin ta farko da ƙungiyoyi da suke yaƙi da cin hanci da rashawa wato transparency international da wata da ake kira shafa suka shigar kan shugabannin ƙasashen congo brazzaville da gabon da equatorial guinea inda suke zargin su da cin amana da kuma satar dukiyar al'ummar ƙasashen domin biyan bukatun kansu lauyan ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da ya gaya wa sashen faransa na murya amurka cewa wannan hukunci ya yi daidai domin ya aike da sako ga shugabannin dawwama kan mulki da kuma manyan jami'an gwamnati da kuma bankuna cewa su shiga taitayinsu yankin catalonia na ƙasar spain da a da yake da matuƙar 'yanci yanzu ya koma ƙarƙashin ikon hukumomin ƙasar andalusia ko spain da ke madrid Firaministan Spain Mariano Rajoy ya rushe majalisar dokokin yankin na Catalonia sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kare ƙuri'ar ɓallewa daga ƙasar. Baya ga rusa majalisar dokokin yankin da Prime Minister Rahoy ya yi ya kuma buƙaci a gudanar da zaɓe na bakan wa'adi ba wadda za a yi ranar 21 ga watan Disamba sannan ya kwace ikon manyan jami'an 'yan sandan yankin. Nan da nan bayan da majalisar dattijan Spain ɗin ta kada ƙuri'a na kwace ikon yankin na Catalonia, gwamnati ta fitar da sanarwa a hukumance wacce ta bada sanarwar korar shugaban yankin Catalonia da mataimakinsa. Shugaban yankin na Catalonia Puigdemont ya yi kira ga magoya bayan su kada su yi kasa a gwiwa kan ɓallewar su ce. ci gaba da turjiya amma cikin lumana. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murai Amurka a nan Washington DC. gungun masu taya alkali yanke hukunci na kotun amurka sun amince da a gabatar da tuhuma ta farko kan zargin katsalandar da rasha ta yi a zaben amurka a binciken da lauya na musamman bob mola yake wa jagoranci a daren jiya juma'a ne aka samu rahotannin cewa an gabatar da kara gaban kotun kan tuhumar sai dai zuwa yanzu ba a bayyana ko wane ne ake tuhuma ba tashar talabijin ta cnn ce ta ba da rahoton farko kan wannan tuhuma tashar ta ambaci wata majiya tana cewa duk wanda ake tuhuma sai ta yi a kama shi ranar litinin sai dai ba tabbaci kan zargin da ake wa mutumin ko mutanen kakakin ofishin shugaban wannan bincike mola ya ƙi magana bayan da cnn ta tuntuɓe shi Tashar ta CNN ta ce an ga lauyoyi da suke aiki da mula suna shiga wata kotun tarayya a nan birnin Washington DC inda masu taya alkalin suke sauraron shaidar da ake gabatar musu. Bob Mueller dai ya tsuke bakin ma'aikatansa da wuya ka ji wani abu dangane da bincike da yake gudanarwa. Wani sojan Amurka ɗaya ya rasa ransa wasu shida kuma suka jikkata a daren jiya Juma'a lokacin da jirgin sama mai saukar ungulu da suke cike ya haɗari a lardin Logar na ƙasar Afghanistan. ofishin kungiyar tsaro ta neto a afghanistan ta ce hadarin ba sakamakon aika aikar mayakan sa kai ba ne kamar yadda wata sanarwa da kungiyar ta barewa sabar ta ce an gano dukkan waɗanda suke cikin jirgin kuma an killace inda aka yi wannan hadari kwamandan rundunar neto janar john nicholson ya nuna alhini jimami da kuma ta'aziyya ga iyalan sojojin da abin ya shafa tun farko kungiyar taliban ta ɗauki alhakin harbe wannan jirgi sai dai kungiyar ta sha ikirarin daukar alhakin aukuwar wasu lamura wadda daga bisani yake tabbata cewa ba gaskiya maganar take ba sahaba aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani mummunan hadarin mota da ya faru a jihar doson jamhuriyar niger ya kashe mutane 25 nan take to koya wannan abu ya faru ne ga wakilin mu haruna maman bako da karin bayani a cikin wannan rahoton kilomita uku ne daga garin Doso da ke gabascin babban birnin Yamai an kai wani kazamin hatsarin mota tsakanin wata babbar motar sufuri ta kamfanin STM da ƙanƙanan bas masu sunan Hiyas da ke dauke da mutane goma sha tara guda biyu inda nan take mutane 25 biyar suka rasu daya kuma ya kwanta dama a babbar asibitin Doso. Malam Muntari Dumbiya shine shugaban rundunonin 'yan sanda na jihar da euh, su. le bus qui a amorcé un dépassement et il y a eu collision. Aux, il a cogné de face minibus qui venait. Dangance da labaran da muke da su na farko a abin da idanunmu suka gane muna babban bas ne ya wuce ke wata mota da ke gabansa sai aka yi taho a gamu da motoci guda biyu na Hies da ke tahe da jin wannan labarin jami'an tsaro suka rugu domin kawo agaji na gaugawa yanzu haka ana ci gaba da bincike kuma sakamako na wucin gadi ne muke rike da shi za mu zo da sauran bayanai a nan gaba présentement le constat est en cours. Le bilan est provisoire, d'autres détails vont suivre. Hukumomin bariki da shugabannin rundunonin tsaro na jihar Doso sun ruga a wurin da wannan lamarin ya wakana abinda ya sa gwamnan jihar Doso Malam Musa Usman yin kira ga direbobi kamar haka. Durobobi sai sun yi kot bayan sun yi kwadu kuma sai su zo su yi fermi idan ka'idodi ne akwai kayan a samu fermi to ka yi wannan ka'idodin da ka biyo ka samu fermi kuma baka aiki da su dole a samu kuskure a samu hatsari to saboda shi muna kiran su duk wanda ya san ya samu fermi na kirki ba na jagu ba idan allah ya aiki da abin da kwadu ya ci kuma su rage garaje ta ce ka zo gangare ba ka san abin da yi ba ka ce sai ka wuce wurin nan da karhi dan kana da karhi kenan wanda bai da karhi ka san wani kai da shi Allah ba su makwancin kwarai wanda zai na wurin ziyara ka ta samu garai muna tsammanin Allah zai gafarta musu wayanda suka ji mu kuma muna roƙon Allah Allah ka musu sauki. Daga cikin mutane 24 da suka ji ciwo takwas yanzu haka na cikin matsanancin hali kuma suna nan babbar asibiti ta doso ana ci gaba da musu kulawa ta musamman. Su dai waɗanda wannan lamarin ya rutsa da su sun hito ne daga tarayyar Najeriya zuwa garin Kyoto da ke cikin jihar Doso ta jamhuriyar Nijar domin yin ziyara ta addinin Islama Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida haru da mamman bako. hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi a najeriya ta ndlea ta lalata tabar wiwi da ya kai ton goma sha hudu kuma ta yi kashedi ga masu shukar wiwi da su daina yin hakan ko kuma ta sa kafar wando guda da su wakilinmu hassan umar tambuwal na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton shugaban hukumar hana sha da mu'amala da miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea kanada mustapha abdallah mai ritaya ya buƙaci jama'a da duk masu ruwa da tsaki da su haɗa hannu don a yaƙi miyagun kwayoyi a najeriya kanada mustapha abdallah ya buƙaci hakan ne a lokacin da ya jagoranci lalata ton goma sha hudu na tabar wiwi a ibadan we thinking that the communities the local governments the governments international governments should come together to include all the law enforcement agencies. Kanar Mustapha Abdullah ya ce suna tsammanin jama'a ƙananan hukumomi da gwamnati har da gwamnatocin ƙasashen waje da ma jami'an tsaro za su haɗa hannu don a yaƙi mu'amala sha da safarar miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Shugaban hukumar ta NDLEA a Najeriya ya ce miyagun ƙwayoyi na da illa ga lafiyar jama'a kuma suna barazana ga tsaron ƙasa da yake jawabi a wajen lalata tabar wiwi ɗin gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo. Oyo ta bakin mataimakinsa da ya wakilce shi Chief Moses Adeyema ya ce duk wani fili da an kanka shuka ta bari wiwi gwamnatin jihar Oyo za ta kwace shi. Those who are caught, the land will be seized from them. Even if they have the certificate of occupancy, we revoke it. They will be arrested, they will be prosecuted, and they will go to jail. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce da zarar an kama mutum ya shuka tabar wiwi za a kwace filin ko gonar, ko da suna da takardar mallakar filin ne za a soke ta, za a kama kama su za a gurfanar da su a gaban kotu kuma za a kai su gidan yari gwamnan na jihar oyo ya buƙaci jama'a musamman manoma da su mayar da hankali a wajen noma kayayyakin gona da ake ci da amfani da su su manta da noman tabar wiwi mai illa ga bil'adama wannan tabar wiwi dai an kama ta ne ga wasu mutane kana kotu ta yanke hukuncin a lalata ta hassan umar tambowal muryar amurka daga ibadan a najeriya mai gyara min mugunta. To, gargaɗi mai gina mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na lamin mugunta. Gargaɗi mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗi madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu ke na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku fahimtar da ni menene bambancin da ke tsakanin lardi da jiha. Na ji wasu ƙasashe na amfani da lardi, wasu kuma na amfani da jiha. Waɗanne ƙasashe ne a duniya ke amfani da lardi? Mai tambaya Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Muryar Amurka, don Allah ku yi min cikakken bayani. Shin da gabashi da kudanci da arewaci da kuma yammaci, waɗanne ƙasashe ne ke kan iyaka da su? Ma'ana, daga su babu wasu ƙasashe a gabansu a duniyar? Mai tambaya isu hundila faki. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Don Allah muna neman ƙarin bayani akan bangon duniya. Wai shin da gaske ne duniya tana da bango? idan akwai a wani wuri ne yake. Jagoran masu tambaya Idris M. Idris da Maturu. VOA Hausa, don Allah ku bani tarihin bangon duniya. Shin da gaske ne wannan yankin shine bakin inda Allah ya shimfiɗa ƙasa? To idan aka tsallaka wannan yankin me za a cimma can gaba? Mai tambaya Abdullahi Muhammad Mai Yama. Salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ku tambaya mana tarihin shahararren mawaƙin nan na ƙasar Indiya wato Falguni Pathak. Shi namiji ne ko ta mace, waƙoƙi nawa ya yi. Masu tambaya Hussaini Abba Damban jihar Bauchi da Babangida Alhaji Nuciya Wacakai da Muhammad Musa Damban. To bari mu fara da ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari mai son sanin bambancin lardi da jiha da kuma ƙasashen da ke amfani da tsarin lardi a duniya. To idan mai tambayar na saurare, gafi abin da ya sauƙaƙa. Lallai akwai bambanci tsakanin lardi da jiha. A tsarin da aka gada daga tura mulkin mallaka, lardi ya samo asali ne daga kalmar province na turanci. ta turancin kuma ta samo asali ne daga kalmar provincia ta latin wadda ke nufin yankin ƙasa da baya cikin italiya amma kuma yana ƙarƙashin ikon romawa ne larduna na ƙarƙashin ikon hukumar tarayya ne da ke hedkwatar ƙasa don haka larduna kawai an ƙirƙiro su ne saboda a samu sauƙin shugabancin jama'a don haka gwamnati na iya haɗa wani lardin da wani ko kuma ta rusa su kwata-kwata duk lokacin da ta ga dama Ƙasashen da ke amfani da tsarin larduna sun hada da Rasha da China da Indonesia da Canada da Afghanistan da sauransu. A tsarin mulkin mallaka, ita ma jiha daga kalmar state ta turanci ta fito, wadda ita kuma ta fito daga kalmar status ta Latin, wadda ke nufin wani tsarin zamantakewa ko siyasa. Jiha na da gwamnatinta da kuma fasalinta, ba kawai wani bangare ne na tsarin shugabancin jama'a ba. Jiha kusan ‘yantatta ce daga gwamnatin tarayya, ba a iya haɗa jihohi ko kuma rusa su ba tare da amincewarsu ba. Misalin ƙasashen da suka fai amfani da tsarin jiha sun haɗa da Amurka da Najeriya da Indiya da Jamus da Malaysia da Australia da dai sauransu. A takaice dai jiha ta fi lardi iko da tasiri da kuma ɗiyauci. sai kuma ansoshin wasu tambayoyi masu alaƙa da juna na su isuhun dila paki mai son sanin ko akwai wasu ƙasashen bayan an wuce arewaci da yammaci da kudanci da kuma gabashin duniya da kuma tambayar idris m idris da abdullahi mai yama masu son sanin bayani game da bangon duniya da inda bangon yake da kuma abin da ke bayan bangon na duniya. lallai malaman sun yi tambayoyi makamantan juna masu matukar ma'ana. Idan masu tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Duniya ba ta da bango ko mutsala zaratin. Hasali ma, Allah bai suranta duniya ta yadda za ta kasance da wani bango ba. Duniya ba a shimfiɗe take ba, a mulmula take kamar ta maula ko bal. Da haka, duniya ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, ba ta da kan iyaka. Don haka idan ka kama tafiya ka miƙe a duniya ko mai tsawon tafiyar ko shekara nawa ka yi, babu wani bangon da za ka tarar, sai dai ka dawo inda ka baro daga ta baya, saboda zagaye ce tafiyar ba miƙewa ba. Don haka duniya ba ta da wani mafari a taswirance, kamar yadda ba za ka ce ga farkon kwallo ko kuma ƙarshensa ba. A sauƙaƙe yin ita duniya mazari ne ba ka da gaba ba ka da baya. Mu akan doranta muke ba a cikinta muke ba a zahiri. Can cikin tsakiyar duniya babu wani abu mai rai da zai iya zama saboda tsabar zafin ruwan narkakkun nau'ukan karafuna da duwatsun da ke ciki. Hatta arewaci da kudanci da gabashi da yammaci duk an kullo da su ne saboda ɗan adam ya sauƙaƙa ma kansa wajen kwatancen wurare. Yanzu haka ma akwai waɗanda ba su yarda da yadda aka tsara arewaci da kudanci da kuma yammaci ba. suna ganin turawa sun tsara taswirar duniya ce ta yadda za su kasance a sama can. Alal misali, wani ɗan ƙasar Australia wadda ke da alaƙa da Afirka a tarihance, mai suna Stuart MacArthur, ya zana wata juyayyiyar taswirar duniya ta yadda nahiyar Afirka da Australia da Brazil da Argentina da sauransu ke can sama a maimakon nahiyar Turai kamar yadda yake a yanzu a hukumance. Duk wannan na daɗa tabbatar da cewa duniya ba ta da kan iyaka a taswirance kuma mulmulalla ce. sai kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Hussaini Abba Damban jihar Bauchi da baban gida Alhaji Nuciyawa Cakai da Muhammadu Musa Damban kan shahararriyar mawaƙiyar nan falguni da jinsinta da kuma yawan waƙoƙinta. Idan masu tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Mace ce falguni fatak, shahararriyar mawaƙiyar nan ba Indiya, wadda kuma ake kira dandiya kuyin ko sarauniyar waƙoƙin dandiya. Wataƙila abin da ya sa wasu ke ganin namiji ne, ba zai rasa nasaba da kama da namiji da ta yi ba, da kuma irin suturar da takan sa wani sa'in. A Badodara ta jihar Gujarat ta kasar India aka haifi Falguni sha 12 ga watan Maris na shekara ta 1964, ma'ana shekarun ta 53. Bayan aure Falguni ta kaure daga Gujarat zuwa Mumbai wanda kuma ake kira Bombay. Sai dai samun jimlar waƙoƙin da Falguni ta yi zai ɗan wuya, saboda tun tana Gujarat ta yi ta raira waƙoƙin yankin ta hanyoyi masu ƙayatarwa. A takaice dai ta yi waƙoƙi masu ƙayatarwa da dama kamar yadda masu tambayoyin suka sani. To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim ka Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Tuma madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuma sauraren mu kuka aiko mana. Sakonmu na farko na cewa salam VOA Hausa. Allah ya sa ziyara da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai a unguwar musulmi da ke birnin Bangui na Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta kawo ƙarshen zub da jini da ake fama da shi a ƙasar daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Wannan sako da ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce ta faru ta ƙarewa an yi wa mai dami ɗaya sata. Assalamu murya Amurka. Muna fata Allah ya sa ballewar da 'yan yankin Catalonia suka yi daga kasar Spain shine mafi alkhairi da fatan za su kafa gwamnatin demokaradiyya a kasar tasu. Sako na gaba na cewa to shugaban Najeriya Muhammadu Buhari lokaci yayi da zaka bude idanunka domin yi wa gwamnatin kagaran bawul domin a gaskiya abubuwa ba sa tafiya kamar yadda ya dace domin a gaskiya mu talakawan Najeriya wahalhalun rayuwa kawai muke fama da shi sakamakon tsadan kayayyaki a kasuwanni kuma duk laifin gwamnatin apc tunda ita ce ta haramta shigowa da kayan abinci a najeriya da fatan gwamnati za ta gyara wannan matsala kafin lokacin zabukan shekarar 2019 ko kuma mu sake yin wani sabon canji daga muhammadu mai kayan miya oji kwatas gombe sako na gaba na cewa ya allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa 99 daga kaiwa musulmi kabilar rohingya dauki a duk inda suke wasika daga baba gana alhaji dabuwa unguru sai kuma sakon bafa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau suka ce assalamu alaikum voa hausa duk dai wanda ya ci buzu sai ya yi aman gashi don haka muna fatan gwamnatin najeriya za ta ƙara ƙaimi wajen karɓo dukiyar ƙasar mu da wasu miyagu suka azurta kansu da ita a gefe guda kuma talakawa su gani a ƙasa ba wai a karɓo a ci gaba da yin shiru ba domin 'yan magana sun ce kwai a baka ya fi kaza cikin akurki. mu na ƙarshe na cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da Allah ku bani dama a yau domin in yi godiya ga mai girma gwamnan jihar mu ta Katsina, Honorable Aminu Bello Masari, bisa gyaran babban asibitin garinmu na Funtuwa, tare da kwararrun likitoci da kayan aiki domin duba marasa lafiya a ciki. Da hakan ya sa dole mu fito domin mu gaya ma duniya. Da fatan Allah ya bashi ikon kara sauke duk wani nauyi na al'umman jihar Katsina amin. Daga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa. To madalla yanzu kuma kafin mu je ga labarai a takaice ga wannan saƙon. Shi aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan taranta, matan wace shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka su cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jihe ba koyi ba kowa masu kalli ba mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman kenan ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce har abada Amurka ba za ta lamanta Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya ba. Jim Mattis ya faɗa yawa sabara birnin Seoul na Koriya ta Kudu cewa matsa hannun da Koriya ta Arewa take yi na mallakar makaman nukiliya da makamai masu linzami suna ƙara zagon ƙasa ne ga tsaronta maimakon kare ta. Sakatare Mattis ya gargaɗi Koriya ta Arewa cewa ta gane cewa ƙarfin sojin ta bai kai ƙarfin sojin Amurka da Koriya ta Kudu ba. A Faransa wata kotun ƙasar jiya Juma'a ta ɗaure mataimakin shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodorin Obiang ɗaurin shekaru uku wadda ba zai zauna a gidan fursuna ba, Wata ɗaurin je ka gyara halinka. saboda satar dukiyar jama'ar ƙasar da kuma ɓadda sawunsu inda ya sayi gidaje da kadarori a Faransa. Theodorin dai Teodorin obina shine ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea Teodoro Obiang. Hakanan kotun ta ci shi tare dala miliyan 35 wadda shi ma ba sai ya biya ba. Ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa su suka shigar da wannan ƙara. yankin catalonia na ƙasar spain da a da yake da matuƙar yanci yanzu ya koma ƙarƙashin ikon hukumomin ƙasar andalusian ko spain da ke madrid Firaministan Spain Mariano Rajoy ya rushe majalisar dokokin yankin Catalonia sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'ar ɓallewa daga Spain. Ba ga rusa majalisar dokokin yankin Firaminista Rajoy ya buƙaci a gudanar da zaɓe na ba kan wa'adi ba ranar 21 ga watan Disamba. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma can da yamma za ku ji mu ɗauke da wasu shirin yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa na muryar amurka musamman masu abu aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya kuma ya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu ta wannan lokaci wato nashwan baba ya kuma makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya